أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى idan ba mu manta ba a satin da ya gabata mun shiga cikin bayani da malam ya mana ah, yanayin yadda ake rama sallah da yadda take kubuce mu mutum wani lokaci ta kubuce masa a halin zaman gida wani lokaci ta kubuce masa a halin tafiya da kuma yadda kubuce rama ta yi a dukkan halolin da za ta kasance sallah ta kubuce masa bayan wannan sai ma da ya buɗe sabon babi wanda wanda wanda wanda babi ɗaya shi ne kusan ayyukan cewa na ƙarshe cikin wannan littafi mai albarka mun tafi mun tafi mun tafi har mun fara jiyo ƙarshen karatu yanzu insha Allah alaƙan fara da babin da mutum wannan babi da malayin buɗe sabo shi ne babun fi sahabi malam ce ba sabon babi ya bude abinda zai yi magana a kai shi ne rafkanwa a cikin sallah ba sallah ba dukkan ibadun jama'a yakan zo da yanayin da mutum zai rafkana a cikin su gwargwadon yadda rafkanwan ta kama shi ba kuma ibadu kadai ba a rayuwa gaba ɗaya in dai ɗan adam kake dole sai kana samun rafkanwa a rayuwar baka cika tara kake baka cika goma ba dole wata rana za ka dan saba dole wata rana za ka kai abu da ba daidai ba dole wata rana za ka dan wani kuskure dole wata rana za ka yi mantuwa dole wata rana za ka yi wani tuɗe a rayuwa yin hakan shine cikar ka dan adam babu wanda yake cikakke ba wanda bai kuskure kowa ne kuskure kuma kai kuskuren shine cikar ka dan adam Allah ne kawai yake biye masa bai da kuskure bai da wani aiki bai da wani nakasa amma duk wani dan adam to yana da matsalar shi yana da kuskuren shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi kullu ibn adam khata dukkan wani dan adam wani ne laifi sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafi alherin masu laifi shi ne waɗanda idan sun yi laifin su bi tuba amma kowa yana da laifin kowa yana kuskure a rayuwa shi yasa kullum ake bukatar ka rika yawaita addu'a Allah ya tabbatar da kai akan hanya shi kullum muna karantawa cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan hanya shi saboda in Allah bai shiryar da kai ba sai ka kuskure sai ka je kana rayuwar gaba ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa zukatan bayi gaba ɗaya suna tsakanin yatsu biyu na Allah dukkan mu gaba ɗaya suna tsakanin yatsu biyu na Allah yana jujjuya su yadda yake so sai manzon Allah ya ce yawaita addu'a cewa ya mallibal qulub sabbit kalbi ala dinika ko sabbit kalbi ala ta'atika ya Allah mai jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya ka tabbatar da ta a kan addini idan ba ka wannan addu'a din sai ka zama Allah ya fice a cikin kana ta rayuwa amma idan ka kasance ko da ka kana neman shari'a Allah Allah ka tabbatar da da shari'a ka Allah ka tabbatar da shari'a ka sai ka koda za a samu tumatubai din ba za a same su su yawa kuma su sabar da lahani mai girma to wannan babi babi ne da ake magana akan sahawi shine rafkanuwa da za ta ke samun ka a sallah kuskure da zai ke kama ka a cikin sallah kai wani abu cikin mantuwa ko cikin ah, wani abu makamancin haka sai malam ya ce to ita wannan ah, sahawi a yadda Allah ya tsara da shari'a musulunci ta tabbatar shine idan ka samu kuskure a sallah ah, ba yana tafiya haka nan bane yawanci musamman in ya kai munzalin da ya yi yawa an tanada wasu hanyoyi guda biyu da za ka iya magance shi hanya ta farko ita ce sujjadar kabli sujjada ce ake yi a cikin sallah a ƙarshen sallah kafin kai sallama saboda kuskuren da kai a cikin sallah hanya ta biyu ita ce a ba'adi ita ma sujjada ce ake yi a cikin sallah amma sai in ka sallame bayan ka yi sallama to sai kai wannan ne me yasa kake yin su a lokutan da kake yin su saboda ka samu mashkila a cikin sallah ne bayanin da malam zai mana insha Allah malam ya ce wa sujudu sahwi waɗannan sujudu guda biyu da ake yi da rabkanwa fi salati a cikin sallah sunnatul sunna ne a faɗin malam ya ce sunna ne amma mafi yarin jayan magana shi ne. yin sujjada da a lokacin da ruwa ta kama mutum wajibi ne ba sunna ba amma wasu malamai suna tafiya akan sunna ne mutum ya yi waɗannan sujjudu to sai malam ya bayani yaya ake sujjudin me yasa ake ganewa wani irin matsala za ka samu idan kuma ka samu matsalar yaya ake so ka sujjada din sai malam ya ce falin nukusani idan mutum ya yi ragi a cikin sallah kana sallah sai kai rage. inda za ka yi zaman tahiya sai ba ka yi ba inda za ka yi karatu sura sai ba ka yi ba inda za ka bayyana karatu sai ka ɓoye inda za ka yi kaza sai kai kaza a cikin sallan da ya zama akwai wani abu da ya kamata ka yi ba ka yi ba ka rage abu ɗin to abin da za ka yi shi ne a ni qabla salari. ba da tamamin tashahudai to akwai sujudu da za ka yi ainihin bayan bayan sallama bayan kuma ka kammala ainihin a cikin tahiya kafin sallama bayan ka kammala tahiya ne a cikin zaman ƙarshe na sallah yazidu ba'dhu ma tashakkudan akhar bayan ka yi sujadar guda biyu Allahu akbar ka dago Allahu akbar ka kara dagowa to sai ka kara yin wata tahiya sannan kai sallama a cikin sallah me yasa za ka yi sujada qabliya shine saboda ka yi rage mu kiyaye idan kai rage a cikin sallah za ka yi sujada qabliya ya ake sujada qabliya sai ka gama sallar ko a ce sai ka zo rukunin karshe na sallar da ka yi tahiyya idan ka yi tahiyya ka zo karshen tahiyya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana da addu'a kai ka gama to kafin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tun da ka san kayi rage a cikin sallar to sai kai sujada sai ka ce allahu akbar ka je kai zikirin da ake a cikin sujada wani zikiri ake a cikin sujada subhanahu wa ta'ala azim wa bihamdihi ko sai ka dago sai ka ƙara komawa na biyu sai ka dago idan kai wannan to sai ka ƙara yin tahiya sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kun ji yadda ake yin sujada kamar amma mas'alar yin tahiya akwai malaman da suke ganin ba sai ka maimaita tafiya ba kuma shi ne abinda ake ganin ya fi inganta kamar yadda ya haɗaito cikin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu kanshi a wannan yanayi iyali manzon Allah ya taɓa samun kai shi a yanayin da ya yi rafkanuwa a sallah to amma kuma shi yake limanci idan shi liman yawanci bai cika yin yakan yi rafkanuwa amma in ba ta kai munzalin sujada ba ba bai cika yin sujada ba saboda yawanci ana an karar da shi domin idan liman ya yi kuskure ai akan ce subhanallah ya ko a an karar da shi to in kuskure bai kai yin rafkanuwa ba ko da an kai kuskuren amma kaɗan to zai bai zama an yi ba zai zama an yi rafkanuwa saboda don kuskuren ba za mu bayyana yadda kuskuren yake da kuma yadda idan ya kai ake yi masa sujada rafkanuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah ne mai raka a hudu ya yi raka a hudu kuma sai ya ci ko ta biyar sai ya yi nan to sahabbai da suke bin shi ba wanda ya magana me yasa saboda ai lokacin ba a rufe shari'a ba ba su sani ba ko an ƙara sallar ne ta koma raka a biyu sai kowa ya ja bakin shi sai da aka yi da sallar sai ce za Allah to an samu sabon hukunci ne sai ce me ya faru Su suka ce a wanda kai raka a biyu ce a ba sabon hukunci ba ne mantawa ni ma dan adam ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa dan haka idan na manta ku rika tuna mun sai sujada yayi sujada ba a bi a lokaci tunda an riga a gidan da sallah to kun ga yanayin yadda aka hakaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada abin da ya fi tabbata shine yi sujadar ne ba tare da ya kara nana ta tafiya ba don haka idan kai sujada ya ta kama ka ko sujada ba'diya ta kama ka idan kai sujadar kai sallama ne abin da ya fi inganta abin da ya fi tabbata amma wanda ya tahiya kuma ba za ka ce yana da laifi saboda akwai ruwari da malamai da suke da fahimtar a yi tahiya dai amma yaushe aka ce akwai zaɓi guda biyu to za ka ga akwai zaɓin da aka ba wa rinjaye to arja abin da aka fi bukata shine ka je wa zaɓin da aka ba wa wannan rinjaye to sai malam ya ce wani ziyadati kun ji an ce idan ka rage kai sujada kambiya ka rage wani abu a sallah ko ka rage karatun sura ko ka rage zaman tahiya ko ka rage wani abu ko ka rage tahiyar ita kanta ko ka rage rubutu ko ka rage ko da yake akwai farillai za mu zo ne mu bayanin su a gaba insha Allah akwai farilla yace in ka rage farilla ba magana ne na sujada magana ne dawowa baya in ka idan sai dai ka dawo baya cika saboda farilla ka rage amma sunna in ka rage guda ɗaya akwai sunnoni manya da idan ka rage guda ɗaya sai ka yi sujada akwai sunnonin da sai in ka rage guda biyu zuwa da sauran bayanai da za mu yi gaba da insha Allah to sai malam ya ce wani ziyarati, idan kuma mutum ƙarin ya a sallar shi to me zai yi a nan wurin sajadatani ba'da salami sai ya sujada guda biyu bayan ya yi sallar to waɗannan su ne sujada ba a duniya wanda ya rage zai yi kabiliya wanda ya kara zai yi ba'adiyya to abinda malami ce sujjatani ba'da salami ya ci shahudu ba'dahu ma sai ya tahiya bayan yayi waɗannan sujudu ɗin wayo sallim sai ya sallama taslimatan ukhra sallama ta biyu saboda ai ya riga yi sallama farko ka riga ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sannan zaka yi sujada ne to kaga wannan sallama ce karo na biyu kun ji ita kuma yadda ake yin ta sai bayan an yi sallama na sallah to sai malam ya ce wa man ƙasa wa zada to idan kai rafkanuwar ta ka taima yawa ka yi rage a cikin sallar kuma ka yi ƙari abun biyu kai kai wanda an ce wanda ya rage ya wanne wanda ya rage mai zai yi ƙabli ko ba adi ƙabli wanda ya ƙare wanne zai yi ba adi ko to wanda ya rage kuma ya ƙare duk a cikin zalla kila ka rage a inda ya kamata kai karatun sura sai ka rage ba kai karatun suran ba kun ga ai ka rage kuma da ka zo yin tahiya ko kuma da ka zo yin sujada sai kai guda uku ka yi Allahu akbar ka dago ka ƙara yi Allahu akbar ka dago kuma ƙara komawa kaga ka yi rage kuma ka yi ƙari to wanda irin wannan yanayin ya same shi shi kuma wace irin sujada zai yi to sai malam ya ce wa man naqasa wa zada wanda ya rage kuma ya ƙare a cikin sallah daya sajjada qabla salati kun ji sujadar da zai zai sujada ne qabliya ba ba'diya ba duk da ya yi ƙari amma tun da ya yi biyu ya yi ragi ya yi ƙari to yanzu zai yi kamaliya ne ba ba aliyya ba kamaliya ita ce wacce ake yi kafin kai sallama ta gama karatun ta ya tsaf to sai kai sujada sai ka dago ka ƙara yin sujada ka dago sai kai sallama ita kamaliya jama'a ta fi ba aliyya ƙarfi yawanci za ka ji ana ba kabliya in aka kaza aka kaza kai kabliya kabliya ta fi ta fi ba'diya wannan shine hukuncin wanda ya rage a cikin sallah ko ya kare kuma mu sani jama'a idan rafkanuwa ta kama ka fiye da ɗaya kamar yadda wannan bangaren bayanin ne ya fayyace mana idan ko da ragi ne kai guda biyu yanzu misali idan kai ragi a karatun sura raka'a farko ya kamata kai fatiha da sura sai kai fatiha kawai ba kai sura ba kun ji kayan rage guda ɗaya ko raka'a ta biyu ya kamata kai fatiha da sura shi ma sai kai fatiha kawai ba kai sura ba kun ji kayan rage guda nawa guda biyu haka ne to yanzu da kai rage guda biyu sujada nawa za ka yi qabliya za ka yi ko ba'diya ko kuma za ka yi qabliya ne ka kare yin qabliya saboda rage guda biyu da ragin da ka samu guda biyu tambaya wanda rafkanuwa ruwa biyu ya same shi a cikin sallah ɗaya shin sujadar biyu shi ma zai yi ko ku ɗaya ta isar masa ɗaya ta isar ko mun garatu karatu idan rafkanuwa ruwa ta same ka fiye da ɗaya a sallah to ba za ka ce ai ni matsalar da na samu biyu ne ba kuma idan ka yi sujadar kabli ka ɗago ka ƙara yi ka ɗago kuma sai ka yi tahiya kuma ka ƙara zallan biyu kuma sai ka ƙara wata ka ɗago ka ƙara wata ka ɗago karatun bai ce haka ba garasin bai ce haka a'a ko guda nawa kai ko rafkanuwa ɗari kai a sallah idan kai ne sarkin yan rafkanuwa ka zo na kai ta rafkanuwa a sallah har guda ɗari in dai ka gama su jira guda ɗaya za ka ita ɗayan nan ta wadatar ma duka saura ta wadatar ma gaba ɗaya saura kuma za ku ji wasu malamai suna ganin sujada ma tana ah, rafkanuwa sujada rafkanuwa tana tabbata ne akan farilla kawai wasu suna ganin ba mu da nafila a ciki wasu kuma suna ganin akwai wasu bantattun abubuwa wanda su ma suna shiga a yi masu sujada idan sun samu mutum a nafila sai dai sujadar nafila ta bambanta da sujadar farilla akwai abubuwa manya-manya guda biyar zuwa shida wanda suke bambanta sujadar nafila da sujadar farilla misali misali idan mutum ya rasa karatu na fatiha a sallar nafila me hukuncin sallar shi me hukuncin raka ka tashi baka karatu fatiha ba sai kai a sallar farilla babu wannan raka babu wannan sallar tunda amma za Allah ya tabbatar mana duk wanda ya sallah ba tare da karanta ko Qur'ani ba Fatiha ba bai da sallah to amma a nafila kana da sallah sai dai yanzu ana rage ragi kai ko kari ka yi sallar ka yi raka'ar baka karanta fata ba ka yi ko ka yi kari ragi to sai kai me ya hukuncin wanda ya rage wani irin sujada zai yi kabliya eh? to kaga wannan na nafilar ce sorry fatiha ne baka karanta ba gaba daya amma za ka yi to wanda kuma kun ga bambancin farilla amma in farilla ne mun ce sai ka sako raka'a saboda ta lalace ba ta cikin tun tunda baka yi fatiha ba amma a nafira ko ga sujada zane to idan kuma karatun sura ne fa misali wanda ya yi sallar farilla ya idan da alhamdulillah ya gama wani dalil amin da ya karatun sura ba sai ya tafi kuma ba tare da wani lalura ba sai ya ruku kun ga ai ya rike karatun sura to me hukuncin wannan zai sujada ko ba zai yi ba zai sujada tunda ya rage karatun sura a cikin sallar farilla amma in anafila ne ba su kai sujada ba in anafila ne jama'a ba sai kai sujada ba tunda ka yi fatiha ai ita bata kai farilla nauyi ba bangaren asartawa da bayyanawa a sallar farilla idan ka zo kana a zahar sai ka yi bayyana karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a nan mai kai ƙari kai wurin a zahar sai kai karatu a bayyana mai kai ka ƙara saboda ka yi karatu a buɗe ba a sa ka ba an ce mai kai a ce. to me hukuncin wanda ya ƙari wace irin sujada zai yi na'am ba da salami ko ita ce ba'adiyya wanda ya ƙari zai yi ne ba'adiyya Ka ga wannan tun da farilla kake yi ka zo ka yi bayyana karatu a cikin sallah azhar to sai kai riya amma jama'a in nafila kake yi ka bayyana karatu ba su da za ka yi babu ko daya tunda ai nafila ya halasta ka yi ta a bayyane ya halasta ka yi ta a asirce idan kuma sallar sirri ne karatun na koya ake yi kamar misali raka'a ƙarshe ta magariba ba koya ake yi ba to shikenan ko kuma mu ɗauki mutum da mun yi misalin akwai mu ɗauki misalin na bayyane raka'an magriba na farko ba a bayyana ake karatu ba to da liman ya zo ya kabbara sai ya shiru kaga an ya rage ko tun da ya rage wani irin sujada zai yi wace irin sujada zai yi ragewa ya yi kabli thank you ku ji kiyaye idan ka rage za ka yi kabli idan ka ƙara za ka yi ba'adi idan ka rage za ka yi ƙabli idan ka ƙara za ka yi ba'adi kun gane ko to kun ga wannan cin da a cikin karatun sallar magariba ne ya zo mai yi karatu ba ai ya rage to tun da ya rage zai yi su jira ƙabli to amma kai da kake nafila ko ka ƙi yin karatu a bayyana ba ka buƙatar yin jira ai nafila kake yi to kun ga bambance bambancen wannan hukuncin daban na farilla daban na nafila daban tunda nafila ba ta kai farilla da ba ita kan koma baka yi ta ba ai ba wani matsala akwai wani ba kawai da ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rasulullahi eh tambaya gare ni ya ce to bismillah idan abubuwan da kake cewa a yi amsoci din nan sallah azumi zakka aikin hajji da waye da waye ya ce eh. misali kamar sallah ba an ce akwai guda biyar ba ya ce to idan dai guda biyar ɗin nan kaɗai na rike asuba na rike azahar na rike la'asar na rike magariba na rike ishiyayi kaɗai ban mutiri ban shafi ban ban walha ba na nafila ko ɗaya aka zo ɓangaren azumi wanne ne na fallila malana ko na rike malana kaɗai bana azumin litinin da alhamis ba na tasuwa da ashura ba na kowane azumi sai ramadana aka zo bangaren hajji ba shine dole ba na yi hajji shi kadai ban taba zuwa umra ba aka zo bangaren zakka in ina da kuɗi in yi in ban da kuɗi in ina da kuɗin ma na yi sadaka na ziki ban ba kowa ko sisi ba tun da dai na fitar da zakka ta dole aka zo bangaren menene ɗayan kuma hajji azumi sallah zakka sai shahada ko ya ce to idan na kiyaye waɗannan farillan su kaɗai ya rasulullahi ban yi nafila ko ɗaya ba zai shiga aljanna ya ce ne eh. amma kun san sharaɗin sai in sun cika sai in sun cika duk wanda ya zauna baya nafila baya komai biya ma Allah zunubi fa saboda ai nafila zaɓi ne amma fallan da kake yi sai fa sai in san cika ne kake tsira a wurin to kuma cikar tasu shine aiki su riban nafila shine suna zuwa a matsayin estara ne za a je da su lahira inda take da dan gidi sai a ce ai ya azumin da alhamis a tsara masa ai yayi shabaki da wuturi a sa masa ai kaza a sa masa to wanda ya je tsura daga shi sai abin da aka ce yi na dole to kun kai aka samu matsala bai da inda za a dibo a kara masa to amfanin nafila ke mun fahimta ko amfanin nafila ke to shi ya sa bambanci akwai bambanci tsakanin sallar nafila da sallar farilla wurin waɗannan sujududin kamar yadda muka fara ambatawa mallan duk sai mana bayani a gaba insha Allah to sai malam ya ce wa man nasiya sujuda alƙabali. wanda ya manta da sujada qabliya hatta sallama sallada in kana kariban wanda ya manta da sujada qabliya ka yi rage a sallah sai ya zama sujada qabliya ta hau kanka to amma da ka idan da sallah ka gama tariya sai ka manta ka kai kokari kai ka yi rafkan ruwa ko ka kara mantawa da abin da ya kamata ka gyara rafkan ruwan da shi kai sallama to da kai sallama ma kila haka ta shiga ta ji abinka sai bayan ka ɗan yi nisa sai ka tuna au na bai rafkanuwa a sallar nan kuma ban yi su da to me hukuncinka malam ya ce wanda ya manta da sura kabiliya hatta sallama har ya sallama sajada in kana qariban in ka tuna lokacin baka yi nisa ba ko kuma kana cikin masallacin zaune ma baka tashi ba to sai kai wannan sujada din to amma kun ga a lokacin za ka yi wani irin sujada din adiya tun da ai ka riga ka yi sallama To sai kai adiya a lokacin to sai malam ya ce mene wa in bala au ne au kharaja min al masjid idan lokacin yayi tsawo kai ba ka yi ba'adiyar ba sorry ba ka yi kamaliyar ba kuma lokacin ya yi tsawo ko ma ka fita masallaci ka shiga kasuwa kana ta harkokinka sai ka tuna ap ap ap ap na fayar rafkanuwa a sallah kuma ban yi sujada kamuliya ba sai malam ya ce su sujudu to da ta lalace to kuma tunda da ta lalace wata batsalar salatu ma'au sallama ta lalace kun ga wannan hadari ne ke ka yi rafkanuwa ba kai sujjadar ba ka fita lokacin ya yi tsawo to sujjadar ta ɓaci to tun da sujjadar ta ɓaci yanzu sallar gaba ɗaya ta lalace sai ka samu wata sai ka samu wata to sai malam ya ce in kana ala salasati sunnati to amma wannan ana yin haka ne sallar tana lalacewa ne idan akalla ka bar sunna guda guda akalla ka bar sunna guda guda misali bari yanzu misali inda sunna guda uku a haɗu daya karatun sura karatun sura ba farilla bane a sallah kamar yadda muka karanta to idan ka zo kana sallah magriba غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ko to sai baka karatu sura ba sai kai rufe. to wannan rukun da kai ka yi bar sunna guda uku bari lissafi na farko ka bar karatun sura kun ji ɗaya na biyu ka bar tsayuwa domin karatun sura shi ma tsayuwar suna ne na uku ka bar bayyana karatun sunna kudu suna uku da a ce ka cika za ka yi a tsaye ko ɗaya kenan za ka yi a bayyana ko biyu kenan kuma za ka karanta a abu a cikin ƙur'ani to kun ga tun da baka yi ba yi rukuku ka rasa wannan hukun a lokaci ɗaya duka shi ne abin da malam ya ce idan irin wannan ta kama ka ka fita masallaci ba kai sujadar ba lokacin mai tsawo to sallar ta lalace sallar ta lalace gaba daya sai ka dawo ka sake to sai malam ya ce ko au aksara ko kuma sunnonin da suka fiye wuce haka wa illa idan sunnonin da ka bari ba su kai haka ba to mene ya ce fala ta maƙulu Balata ta idan sunnonin da ka bari ba su kai guda uku ba to sallar ka ba ta ɓaci ba ya zai zama sunna ba ta kai uku ba kenan misali idan da ka tashi yin karatun sura ka yi karatun amma sai ka yi a asirce jama'a wai muna tare ka yi karatun amma madadin ka bayyana sai ka yi a ciki kun ga anan aika ba sunna sunnar bayyanawa amma sunna nawa ka bari anan guda ɗaya muna tare kuwa a nan ka ba sunna ko ka ba sunna ba ka ba sunna amma sunna guda ɗaya ne to tunda sunna ɗaya kawai ka bari abinda kawai ka samu matsala da shi shine baka bayyana karatun ba to sallar ka bata baci ko da ka manta da rafkan ruwan ka tunda suna ɗaya ka manta da shi in ma suna biyu ne ka manta da shi to sallar ka bata ɓaci ba amma idan ya kai suna uku ko fiye da haka to sallar ta ɓaci in dai ka manta da rakkanuwar ba tare da kayi ta a lokacin wannan shine abin da ba ya ce idan ba su kai wannan ba to to sallar ba ta ba ba wa man nasiya sujuda sujudan ba'diyya wanda ya kuma ya manta da sujada ba'diya wannan karatun da muka yi na yanzu akan wanda ya manta da wata irin sujada ne kabiliya ko me hukuncin wanda ya manta da kabiliya zai yi ta idan lokacin bai yi tsawo ba ka salla sallah kenan sai ka tuna au ban yi kabiliya ba to sai ka yi a lokacin ka kai ba'diya kenan a madadin kabiliya ko to ba laifi ka sha wanda kuma ya fita ya ci gaba da harkokin shi lokaci ya yi tsawo to shi kuma zai yi menene idan ya yi rafkanuwa a kan sunna guda uku sallar ta yi mai eh? ya manta sunna uku kuma ya tafi bai yi rafka sujadar ba sallar tana na ko ta lalace sallah ya ɓaci idan rafkan ruwan shi akan sunna ne guda ɗaya ko guda biyu sallar tana na ko ta lalace sallar tana kun ga wannan shi ne hukuncin wanda ya manta da sujadar ƙabiliya to shi kuma wanda ya manta da ba'adiyya menene hukunci shi da abinda malam zai karanta mana wa man nasiya sujudar ba'adiyya wanda ya manta da sujada ba'adiyya sajada walau ba'da an to kun ji ta hukunci zai yi ta a lokacin da ya tuna ko da ya kai tsawon shekara tun da ba ya ce wannan ba ƙabliya ba dama ai a bayan sallama ake yi to ka manta da ita ka fita ka cigaba da harkokinka kana ta rayuwa ka kana ta sabbokinka sai bayan sati biyu Sai ku ka zama mantawa sarkin mantuwa sai bayan sati biyu sai ka tuna kai ai wancan lokacin sujada ba'adiyya ta kama ne. ban kuma yi ba ma da ya ce za ka yi wannan sujadar a lokacin da ka tuna ita ko da lokacin ta ya yi tsawo ba a ce sallar ta ɓaci ba to ga karatun mai kuma malam zai ci gaba wa mallaka safari wa mallaka safari zata wanda ya manta da farilla me farilla a sallah ne kamar yadda muka misali da karatun fatiha ba farilla ba ne ruku'u ba farilla ba ne sujada ba farilla ba ne Can tahiyar karshe ba farilla ba ne to wanda ya manta da wannan a sallah farilla su kutum ka manta da ruku'u gaba daya ka manta da sujada gaba daya to sai malam ya ce ne fala yujzihi sujudu alha. ita wannan rafkan ruwan sujada ba ta mai mai Su sujada ba ta isar mamantawa da farilla in ka manta da farilla to sujada ba ta ba a'a magana ne na ka dawo baya ka sake abin da ka manta to sai mala ya ce wa man kasar al-fada'ila wanda ya manta da mustahab tunda ba farilla bane na sallah ba kuma sunna bane na sallah mustahabbi ne kun mustahabbi shi ana yin shi ne dai kawai a ƙara ma dambu mai a dai ƙara samun falala amma ba wai dai in an rasa shi an samu matsala a aiki to wanda ya manta da mustahabbi a sallah fala su juda alai shi kuma ba sai ya yi su juda to kun ga yadda mata ce ba za su jira alaihin nan idan kai kuma karambani ya dauke ka kaje ka idan da zalla kuma sai kai sujada to yanzu ita kuma sujadar da kai ta bata ma zalla. kai yanzu kana tunanin kai rage kana kan zaki ai an ce ai sujada kafin idan mutum ya rage ai sujada kafin sallama sai ka je kana gama ya ta kafin ka sallama kuma sai kai sujada to yanzu ita wannan sujada kuma ta bata ma zalla. saboda ka yi ta ne a mustahabbi kuma ba a yin sujada a mustahabbi ana yin sujada ne a abin da ya shafi sunna in kuma ya zama farilla ne ma mai karfi to magana ne ta abin da kai ya lalace gaba to kun ji abin da malai ya ce sai malai ya ce wala ya kunu sujudul qabliyu illa li tarki sunnataini fa aksara baya halasta a sujada qabliya sai idan an yi manta da sunna guda biyu ko sama da haka wata wani bangare na karatu idan ka manta da sunna guda ɗaya kacal ba sai ka sujada idan ka rage sunna guda ɗaya kacal ba sai ka sujada ba ana yin sujada ne idan ka rage sunna biyu ko sama da haka shi ne abin da malami ce wa amma sunnatul wahidatu kun ji ya kara bayani amma idan sunna guda ɗaya ne ka manta da shi fala sujuda laha babu da a ta illa sirra wal sai idan bayyanawa ne ko asirta tunda muka baya mun ambata sunnoni a cikin sallah kamar yadda malai ya ce al’iƙamatu yin iƙama wasu suratun lati adin fatiha da karatun sura bayan fatiha wal qiyamul hada tsayuwa domin karatun sura wasu sirru da sirrantawa fi ma yusirru fi a inda ake sirrantawa wal jaharu fi ma yajharu fi inda ake da bayyanawa inda ake bayyanawa wa sami Allahu liman hamida da yin sami Allahu liman hamida wa kullu takbiratin sunnatin da dukkan wata kabbara ita ma sunna ce da sauransu wata tashahhudul ula da hiyar farko to yanzu mun ji cewa tahiyar farko sunna ce haka ne faɗin sami Allahu liman hamida sunna ne haka ne yin ikama sunna ne haka ne da sauransu to idan ka zo sai ka manta da sunna guda ɗaya baka ce sami Allahu liman hamida ba ba sunna ba ce guda ɗaya to babu ba. amma idan ka zo ka bayyana a inda ake asirtawa ko kuma ka asirta a inda ake bayyanawa shi wannan suna ne kuma suna bane shi ba suna ne to amma sai ka yi su da waɗannan biyu su ne kadai aka togaci amma duk sauran suna ba sai ka yi da a kansu ba idan ba su kai biyu ko fiye da haka amma idan bayyanawa ne ko sirrantawa ne to sai kayan su ne guda da malam su ne guda biyun da malam ya tubaci to sai malam ya da bayani da cewa illa sirra wal jahara sai bayyanawa da sirrantawa sai malam ya ce faman asarra fil jahari sajada qabla as-salat wanda ya ɓoye karatu a inda ya kamata ya bayyana kamar yadda mun fara ambatawa zai yi sujada ne kafin sallama wa man jahara fi sirri wanda kuma ya bayyana karatu a inda ya kamata a ɓoye sajada ba'da salami shi kuma zai yi sujada ne bayan sallama to sai mala ya ce wa man takallama sahiyar. wanda ya magana a cikin sallah da kuskure ka yi magana a sallah amma da kuskure da kuskure ka yi magana ɗin a sallah domin za ka yi sajada ba da salami za ka yi sallah za ka yi Ƙila bayan sallah kila ka yi bako ne kana cikin aiki kana sallah kawai sai ka ji ya ce salamu alaikum ka manta kana sallah sai ka ce kai wani har ka zo kai kai magana a sallah da kuskure sai kai sujada bayan sallah ko kuma mutanen da ya kan kawo wuta suke cewa ne ba mutanen mu na Najeriya Allah ya gafarta mu eh, eh idan cikin nafila ne za ka sujada shi ma cikin nafila ne da ba ku sa shi cikin wadancan al'amuran ba ce duk da nafila ne ai baya halasta kai magana cikin sallah to kuma magana da kai kai kai a sallah kai da babu shi ba a magana a sallah amma mu bani cewa a farkon musulunci ana magana a sallah daga baya ne shari'a ta zo ta hana amma a farkon musulunci ana yi to amma yanzu in ka yi magana maganar da ya halasta kai shine maganar gyaran sallah ba a magana a sallah ne mun gane ko ba a magana a sallah to abinda malam ya ce wanda ya magana sahiyar da kuskure da rafkanuwa kai magana a sallah sajada ba'da salami to sai kai sujuda bayan sallah wa man sallama fi min ar-rak'atayn sahiyan sujuda ba'da salami wanda yazo yana sallar isha yana sallar azhar ko asr ko magriba ko isha'i wanda ya kamata bayan yayi tahiyya farko ya tashi ya karo sannan ya ci ko sallar ya sallama ta biyu ko a ce tahiyya ta biyu sai kai manta sai kai sallama a raka'a da biyu bayan ka yi raka'a biyu a isha'i kana gama raka'a biyu kai tahiyya sai ka sallame baka tashi ka ko ba to ya ce sajada ba'da salami shi ma zai sujada bayan sallama wa man zada fi salati raka'atan wanda ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah aw raka'ataini ko kuma raka'a guda biyu sajada ba'da salami shi ma zai sujada ne bayan sallama kamar yadda muka ambata abin da ya faru lokacin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yin raka'a uku ne a sallar magriba kuma sai kai hudu za ka yi sallama za ka suje da bayan sallama kana yi raka a hudu ne a azahar kuma sai kai biyar za ka yi da bayan sallama tun da ka yi ƙari wa man za da fi salati wanda ya ƙari a cikin sallah mislaha mithliha ya sallar bakalat to ta lalace ma'ana idan sallah mai raka a hudu ne kuma kai ta ƙarawa har ka ƙara wata hudu a cikinta sallar ta baci magariba ce mai raka a biyu mai raka a uku kai ta karawa haka kara wata uku to sallar ta bace amma idan ɗaya ka kara ko biyu ka kara to za ka yi sujana ne bayan sallar to sai mala ya ce wa man shakka fi kamalin salati fi kamalin salati wanda yake kokonto akan cikar sallarsa a ta bi ma shakka fi sai ya zo da abin da yake shakkar a cikinsa ma'ana idan kana cikin sallah sai ya zama kana kokonto akan kamar raka'a biyu dai a zahar kake sai kake ta kokonto raka'a nawa dai ne kai kamar raka'a biyu kai ina da biyu dai to idan ka ga biyu kai ai kana da ragowar nawa da za ka ciko kenan kana ragowar biyu ko sai malam ya ce to ka ciko biyu da kake da kokonto a kansu ka tuko biyun da kake da kokonto a kansu to sai malam ya ce faman shakka fi raka'atin aw sajdatin atabiha wa sajda ba'da salami wanda yake da kokonto akan raka'a da bai yi ba ko kuma sujada guda ɗaya, wacce bai yi ba zai yi sujadar ko kuma zai yi raka'a sannan in ya idar da sallar wasu ba ba'da salami kuma zai yi sallama zai yi sujada ba'adiyya zai yi sujada kenan bayan sallama wa in shakka fi salami sallama wa in shakka fi salami sallama in kana qariban sallama in kana qariban wala sujuda alaihi wa in tala matsalar salatu kun ji idan kuma mutum yana sallah ne ya yi tahiya ya idan da tahiya gaba daya sai shiru sai ce ah, na yi sallama ko ban yi ba ya manta cewa da ya gama tahiyar ya sallama sallar ko bai sallame ba yana kokonto to idan lokacin bai yi nisa da sallar da yake yi ba to sai ya sallar sai ya kara wata sallar ka yi tahiya ka gama tahiya sai ka yi shiru sai ka yi shiru kamar na yi sallama a kai kamar ban yi ba to idan lokacin bai yi tsawo ba sai ka sallar to sai malam ya ce idan kuma ya tsofa wa ya tsala idan kuma eh, wala su juda alaihi idan ya sallame a wannan lokacin babu su juda a kai wa in tsala idan kuma lokacin ya yi tsawo sannan ya tuna ko kuma ya fara kokonto a kan na yi sallama sallan nan ko ban yi ba to ba tsalar salatu sallar shafaci ka yi tahiya ka gama to amma sai ka manta cewa ba ka yi sallama ba ko ka yi sallama sai da ka fara wasu abubuwan ma bayan ka minti goma kana ta harkokinka kuma sai abin ya zo maka kai wai sallan nan da na yi sallama sai kuma ka shiga kushanka ka shiga kokonta to sallar ta faci amma da a ce lokacin bai yi tsawo ba kana idan da hiyar ne ko da dan minti ɗaya ko wani abu kamar haka sai kuma ka fara shakka akan kamar ban yi sallama to sai kai a lokacin kuma in kai babu sujira a kanka amma wancan tun da lokacin ya yi tsawo to sallar gaba ɗaya ta lalace to jama'a waɗannan gwaje-gwajen kamar za ku ji suna da ɗan ya kaɗan kaɗan kaɗan amma dai haka abin ne sallah tana da hukunce-hukunce da yawa babu ibadar da ta kai ta hukunce-hukunce idan kaza ya faru akwai kaza in kaza ya faru akwai kaza idan kaza ya zo ta kaza da insha Allah sati mai zuwa za mu shiga cikin wanda ya samu wasu wasi ko shakka ko wani abu makamancin haka cikin sallarsa tanaje tanaje shari'a ta masa da kuma yadda zai kullo ma al'amari in ba mu manta ba kuma kar mu manta ne wanda ya rage zai yi wata irin sujada wanda ya rage a cikin sallah zai wata irin sujada eh zai yi kabuli wanda ya kara zai wata iri zai yi bayan ta iya bayan su abin da ya fi tabbata ba a yi idan kai ba a riko kamuli ba abin da ya fi tabbata ba sai kamar mai tafiya ba a tahiyar da kai na tahiyar asali ta wadatar da shi da abin da ya fi tabbata mun gane ko Allah kuma ya kare mu ba abin da muka faɗi ya zama daidai Allah kuma ku gada dada da muka kuskure Allah ku gafarta mana kuma ya yi shi da ta mu sallallahu alaihi wa sallam wa barika ala da Muhammadin